bahaushe kan ce gaba da gabanta mun ɗora ma'auni domin kwatanta yadda ake kashe kuɗi a zaben amurka da kuma na sauran ƙasashen duniya zaɓukan amurka na daga cikin waɗanda aka fi kashe wa kuɗi a duniya kuɗaɗen da aka kashe a lokacin zaben amurka na shekarar 2020 ya ninka wanda aka kashe a babban zaben birtaniya na 2019 har sau 24 a lokacin zaben australia na 2019 yawan kudaden da jam'iyyun siyasa suka kashe bai kai rabin abin da jam'iyyun siyasar amurka suke kashe wa wani ɗan takara guda ba a shekarar da ta biyo baya a tarihi ƙasar india ta gudanar da zaɓe mafi tsada a shekarar 2019 adadin kudaden da aka kashe ya ɗan ɗara waɗanda amurka ta kashe a zaben 2016 amma kuma bai kai yawan kuɗin da aka kashe a zaben amurka na 2020 ba A shekarar 2020 an kashe sama da dala biliyan 16 a zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na Amurka. Wannan ya hada da dukkan kudaden da 'yan takarar shugaban ƙasa da sanatoci da 'yan majalisar wakilai da jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke ta ƙoƙarin yin tasiri a zaɓen suka kashe. Shin ta yaya ne 'yan takara suke kashe waɗannan kuɗaɗe? Kaso mafi yawa na waɗannan kuɗaɗe suna tafiya ne a ɓangaren tallace-tallace sauran abubuwan da ake kashewa kuɗaɗe sun haɗa da ɓangaren gudanarwa kuɗaɗen da ake biyan ma'aikatan gangamin yakin neman zaɓe da kuma ƙoƙarin nemo ƙarin tallafin kuɗaɗen da za a kashe washin ɗan takarar da ya fi arziki ne yake samun nasarar zaɓe ba lallai haka ba amma galibi hakan na faruwa a lokacin zaben amurka na tsakiyar wa'adin mulki a shekarar 2022 kaso 93 na 'yan takarar majalisar wakilai da suka fi kashe kuɗi da kaso 82 na 'yan takarar majalisar dattawa da suka fi kashe kuɗi duk sun yi nasarar lashe zaɓukansu da zarar ɗan takara ya yi nasarar lashe zaɓe ba za a daina kashe kuɗi ba galibi zaɓaɓɓun jami'ai suna ci gaba da kashe wani sashe na lokutansu wajen ƙoƙarin tara kuɗin da za su kashe a gangamin yaƙin neman zaɓe na gaba. ashe dai ba kasashen ku ne kadai ake kashe makudan kudade a gangamin yakin neman zaɓe ba sai dai watakila hanyoyin da ake kashe kudaden ne suka bambanta.